da kuma gashin gemu ya riko kai da hannun dama misali ya kamo gemu da hannun hagu ya jawo shi kako zai jawo musamman gemun ba irin namu ba ne da muke daddacewa gemu ne mai tsawo to ya kama gemun da hannun dama ya kamo gashin kai da hannun hagu ya jawo shi domin ya ce la ta a hudu wala bi ra'asi da haka gemun ne da kuma kai su ya kama da hannuwan shi biyu ya jawo su ya jurruhu ilai yana jan shi da wannan ne malamai suka ce dukkanin annabawan Allah suna da gemu Allah bai taɓa yin annabi wanda bai da gemu ba kuma gemun cikakke ba na wasa ba saboda ba su gyaran huska ba su daddacewa suna barin gemunsu yadda yake shi yasa wata rana wani musulmi ya kalubalance wani kirista ya kure shi wani kirista ne ya zo wajen wani musulmi irin taya musulmi da kiristoci suke yi wai sai ce musulmi ya zo ya mashi wa'azi Ka suna wannan renuwa wayan wai mai kashi ya zo wajen wanda ya yi wanka ya ce ni da kai wahi kyau to sai ga kirista ya zo wajen musulmi ya ce masa wai na masa wa'azi tarki musulmin malami ne ya sa abin da yake yi ya ce bismillah ya hayaniya ta ya kare ya yi suratai ne ya kare bayan ya kare cito dakata tsakaninka da Allah da ni da annabi Isa da kai shi jesus suna nuno shi da hoto amma da gemu da komi da kuma shiga irin ta musulmi mutumin kuma yana tare da mata ta tana cikin hijabi da niƙabi sai ce tsakaninka da Allah kuma maryam da mata ta take kama ko da mataka take kama ya kalli maryam cikin hijabi ya tuna maryam da hijabin take sawa ya kalli wannan mata ta musulmi ya ce wallahi da mata ka take kama ya ce yanzu addinin isa da addini yake kama ko da addinin yake kama nan wurin fa bu hujjar kafar nan wurin sai a kai kirista ga bango to gemu yan uwa alama ce ta mutuntaka alama ce ta kamala kuma a ƙasar nan ba a san mutane da aske gemu ba sai zuwan bature sai zuwan turawan ingila a najeriya su suka zo mana da aske gemu amma duk magabatanmu da malamanmu da almajiranmu da 'yan kasuwanmu da masu mulkinmu duk za ka same su gemu turawa da suka zo mana da aske gemu kuma aske gemu illa ce babba na farko dai ka canza halittar Allah duk wanda ya aske gemu ya canza halittar Allah domin gashin da ke jikin dan adam iri-iri ne akwai gashin da aka yi maka izini ka bar shi kar ka taɓa shi an hana ka cire shi akwai gashin da aka umarce ka da ka cire shi akwai gashin da aka yi shiru ba ce maka komai game da shi ba to gashin da aka umarce ka da ka bar shi ka taba shi ba halitta ka taba shi in ka taba shi ka canza halittar Allah kaga gashin gemu shari'a wata maka izini ka taba shi ba ko irin a ce a dan sai a saita gemu wani ya yi wani tsawo a ce a dan daidaita su ya halitta. ka bar shi yadda Allah ya to da shi in ya fito maka shi yadda kake so ka bar shi in ya fito maka da shi yadda baka so ka bar shi ba a maka izinin ka taba shi ba sai gashin gira shi gashin gira shi ma ba maka izinin ka taba shi ba sai gashin da ke kan maruyin ido shi ma ba maka izini ka taba shi ba sai in yayi yawa shi na ido ko na gira yana taba ido yana cutarwa to na wurin ana saita shi don guje ma cutarwa amma shi na gemu babu izini na a taɓa shi ko a kwaikwaye shi ko a yi gyaran huska ko a daddace shi a bashi yadda yake sai gashin hannu za ga wani tun da 'yan yatsun shi yana da gashi har zuwa abin da din shi zira'in shi duk gashi ne gaban shi nan kirjin shi duk gashi kawawan shi kwabrin shi duk gashi to yan nan shari'a ta shiru a kansu bata ce komi ba a cire ko ka a cire sai gashin hamutta da na mara su kuma shari'a ta ce a cire su kar ma abbasu su wuce kwana arba'in to wannan shine hukuncin Allah shine shari'ar Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zo da gemu har wani sarki cikin sarakuna kafirai ya taba aiko da sako ya turo wani bawan shi sai bawan ya zo da askakken gemu manzo Allah ya kalle shi ce kai wai umarci ka da aske gemu sai ce rabbi wai mai gidan shi shi ya umarce shi sai manzo Allah ce ni ko ubangiji na ya umarce ni da kammala gemu da barin shi ba tare da na taba shi ba to annabawan Allah dukkanin suna da gemu kuma aske gemu bayan zaman shi canza halittar Allah saba manzan Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da abar gemu yadda yake kalmomi ta amfani da su kowace kalma kamar wafiru arhu da ire-iren waɗannan kalmomi suna nufin barin gemu yadda yake ba tare da an taɓa shi ba shi sa sahabbai suka siffanta annabi suka ce gemun shi ya cika nan suka nuna kirjin shi suka ce ya cika nan sannan kuma ya cika nan suka nuna kumatun shi har sahabbai suna iya kirga ajadin ayoyin da manzan Allah ya karanta a salar da ake karatu a sirce kamar azhar da la'asar suna kimantawa ta hanyar bugawa gemun shi kago san gemu ya girma kwarai ke sani ji wata rana cikin maulidi wani ɗariƙa na siffanta manzan Allah sai ya zo ya ce wa kana kasfun lihiya wallah sai ya wuce bai fasara ba ya ce manzan Allah ya kasance mai gemu cikakke yana kanta larabcin a sai ya tsallake bai fasara ba sai ya wuce saboda shi ya salce ko ya aske gemun gaba ɗai bai da komi ka kuma karanta wannan a maulidin manzan Allah zai wahala da ya karanta ya kasa fassarawa abu na uku aske gemu da'a ce da biyayya ga shaidan dan shaidan ya ce wala amurannahum fala yughayyiruna khalq Allah zan umarce su canza halittar Allah abu na hudu aske gemu kama ne da mata babu wata kama da mata da ta kai ga aska gemu wallahi gara ka ɗaura zani ka ɗaura ɗan kwali wallahi ta kan ka aska gemu wallahi malam gara ka ɗaura ɗan kwali ka sa rigar nono ka sa jan baki da wane ne ya fi maka sauki don kawai za ka iya cire su kamar yadda suka ka nemi Allah gafara lokaci guda ka dawo mutum amma duk wanda aka gemu rana guda zai dawo mutum kan ba zai dawo mutum rana guda sai an yi kwanaki ka kama da mata wanda har malaman musulunci musamman malaman malikiya inda suke gane dan daudu a ga mutum ba gemu wallahi tallahi malam malaman malikiya alamar gane dan daudu a wurinsu a gabe da gemu a gan shi da askaken gemu shi yasa muhammad salim bin uthaymin ya ce wanda ya aske gemu fasiki ne ko fasikancinsa ya fi muni ya fi illa akan fasikancin sauran mutane domin shi laifin shi fasikancin shi tallashi yake yi ko ina na tallata gashi ne ya aske gemu gashi ne ya sa'a wa Allah gashi nan bai kama da manzan Allah ba gashi nan ya bi ya bi shedan gashi nan yayi kama da yahudawa gashi nan ya kama da mata yana tallata wannan kuma kana aske gemu kana gwada mai yaranka kenan cha gemu bai da kyau da ka sai ɗayan ka tashi su suna aske gemu sannan ku je da gemu ya zama wani abin fitara da wahala ka ɗauki yaro jariri wanda ya fara wayau ba gano shi ya kama gemun ka ba fitara ce sannan gemu kammala ne a bangaren lafiya gemu yana wajen kiwon lafiya yana ba da kariya ga lafiya shi yasa wani malami a makka ya rute littafi ya sa masa al baina sunnati wa tib gemu tsakanin sunna da medicine ya faɗi ɓangaren lafiya irin kariyar da gemu ke ba mutane sannan ai mutum zai ji kunyar dan uwa yau ka mutu ka je ma Allah da huska kamar ta mace zaka haɗu da Allah gobe kiyama a cikin kabari akwai haɗuwa da mala'iku sannan gemun nan ba nauyi gare shi ba aski gemun ma ya fi zama matsala don wasu yi aski aski gemun zai zama wurin zai ta kwaraje sannan zai ta susa sannan ga nakasa kana ganin kamar kawaye kawaye wajen waɗanda ba su da addini amma duk wanda ke da addini shi a wurinsa kai ba gadaje ne kai mai sabo ne kai fasiki ne to inda maganganu suna da matuƙar muhimmanci a yi su a cikin wannan aya domin ga annabi Musa alaihi salam ya kama gemun ɗan uwansa ya jirruhu ilai kai ko kasan duk gemun da aka jawo har mai shi ya biyo ka san gemun ba karami bane wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai ya kama kan dan uwansa yana jawo shi zuwa gare shi qala yabna umma sai ya ce masa ya kai dan uwata bai ce ya kai dan ko dan babana ba sai ce ya kai dan uwata Abdullahi bin Abbas ya ce ya ce masa ya kai ɗan uwata don ya tausasa mashi saboda gehen uwa ya fi tausayi uwa ta fi tausayi to sai tuna masa da tausayin uwa sai ce masa ya kai ɗan uwata tare da cewa uwarsu ɗai ubansu ɗai shakikai ne da annabi musa da annabi haruna shakikai ne uwa ɗai uba ɗai kama sai ce masa yabna umma ya kai dan uwata dan ya tuna mashi da tausayin da uwa take da shi ga ɗanta to irin wannan tausayi ya mashi shi anan akwai bukata ya tausaya masa anan to bayan haka sai faɗa masa abin da ya faru ya ce innal qauma stada'afuni wa kadu yaqtulunani mutane na wayannan mutane da ka ban mani amanar su ka ban mani kula da su sun raunana ni da haka ba saurare ni ba wa ya katuluna ni sun yi dab da su kashe ni don na hana su kamar da bayanin wannan zai zo Allah madauki sarki ya ce a cikin sotu ƙwaha kamar da eh, Muhammad al-Amin Shingiti Allah ta'ala ya faɗi annabi Haruna ya ce masu kamar yadda Allah ya ba da shaida da kai ne wala kada qala lahum harunu min qabl innama futuntum bi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri ya masu magana Ga shi Allah na bada shaidar wala kada qala lahum harun annabi haruna ya ce masu ya qaumi ya ce masu min qablu gabanin haka kafin Ali Musa ya dawo ya ce masu inna ma fitintum bai an jarabe ku ne da wannan abu na bautar ɗan maraki wa inna rabbakum rahma ku sani ubangijinku shine mai jin kai Allahu akbar kuna tuna abin da suka ce can lokacin suka riki dan marakin me sami da ce masu hada ko, wa ilahu musa fanasi ce masu ya yi wannan shine ubangijinku wato dan marakin kuma shine ubangijin annabi Musa wanda ya manta da shi to amma annabi Harun da ya zo sai ya bi masu da wata hanya bai ce masu inna ilahakum ba daidai da abin da suka faɗa sai ya ce masu inna rabbako don ya nuna masu asalin wanda ya halicce su ya nuna musu rububiya dan ya ɗauke tunaninsu daga bautar wanda bai da rububiya bai da komai a cikin rububiya Allah sa kun gane in can sun ce ilahu ilahukum wa ilahu Musa to shi sai ya dawo da zuwa ga tushe ya gwada masu wannan ba ilahu ne. me yasa bai zama bai zama ilahu ba don bai halitta ba to ga wanda ya halitta ku dawo ku bauta masa inna rabbako lalle ubangijinku shine ar-rahmanu mai jin kai kuma kaga sai ya ce ar-rahmanu dan ya kwadaitar da su zuwa ga me zuwa ga tuba mai jin kan da kuka saba ma in kuka tuba zai ji kanku to ya dawo su zuwa ga tushe na cewa ubangiji shine rabbu shine marbub shine rabbu kai wanda yake halitta ya ƙage halitta ya samar da halitta to wanda ya maku wannan ku bauta masa kuma shine ar-rahman sannan ya ce masu fattabi'uni ku bi ni ku yi tabbatun bin Samiri. da ya kago maku wannan bidi'a. ya sa ku cikin wannan talalabiya ku bar shi fattabi'uni ku bi ni wa ati'u amri ku yi ma al'amari na biyayya abin da ke ce maku ku yi biyayya to me faru da yake zukata sun karkace bata ya zaun bata da karkata sun zauna a cikin zukatansu kalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina musa suka ce mu kam ba za mu gushe ba muna bautar wannan dan maraki sai annabi musa ya zo mana sai ya dawo in ya ce mana ba daidai bane sannan kaga duk wannan dalili ne akan cewa innal qauma istad'afuni mutane sun raunana ni da ya kamata wannan magana ta shiga jikinsu ta kama hankalinsu amma tun da wanda ya faɗe ta ba su ganin shi da idon girma bai da wata daraja ba su ganin shi wani mai ƙarfi wani mai isa mai iko a kansu shi yasa suka ƙi bin abin da ya ce da haka anan Allah ya ce innal qauma innal qauma sadafuni mutane na sun raunana ni sun rena ni wa kadu ni suna dab da su kashe ni dan haka wannan shine uzurin da annabi haruna ya ba annabi musa sannan sai ya gaya mashi kuma aibin da ke cikin daukar wannan mataki da ya so ya dauka sai ce masa fala tushmit biyal a'da kada ka darantar da makiya a kaina wanda wannan yana cikin muhimman addu'o'i da ya kamata musulmi ya yi kuma yana cikin muhimman addu'o'in da manzo Allah ke yi manzo Allah cikin addu'o'in da yake da neman tsari yakan roki Allah cewa wala tushmit bil ahada ya Allah kada ka darantar da makiyana a kaina duk abin da zai sa makiyayi dariya ya Allah kaka sa wannan ya faru mutane duk sun sani cewa ni dan uwanka ne ba dan uwa ba kawai ni shakikin ka ne uwa ɗaya uba ɗaya muke da kai kuma sun san kai annabi ne ni annabi ne sun san famar da muka ni da kai yau a ce sun ga faɗa ya haɗa mu ni da kai ai abin da ya samu to da ya kai annabi Musa fala tushmit bil Aada. kada ka darantar da makiya a kaina wato kar ka sa makiya su yi dariya a kaina ya Allah kaka sa makiya su yi mana dariya wala taj'alni ma'al qaumi zalimi kada kuma ka sa ni cikin mutanen da suke zalunci Shi ne me shirka ƙwari wanda mutane suka yi shirka ni ba na cikinsu ka kuma san haka to kaka sa ni cikinsu ka ɗauki hukunci mai zafi a kaina to nan take fa sai wannan magana ta ratsa annabi musa sai ya dawo cikin hayyacinsa sai ya gano lallai matakin da ya so ya ɗauka ba haka ya kamata ya yi ba kamata ya tun farko ya bincike kamatun da har ya fusata kuma wannan fusatar ba ta kan shi bace fusata ce dan Allah da haka Allah bai kama shi da wannan laifin ba Allah aka yi ma laifi ya fusata ya yi fushi don an taɓa Allah ya yi fushi don an haɗa Allah da wani to duk shi yasa ɗauki wannan mataki to yanzu kam ya gano ba haka ya kamata ya ba kuma abin da ya yi bai yi daidai ba da aka sai ya ce rabbi ghafir qala rabbi ghafir li wali akhi ce Allah gafarta mani sai fara gabatar da neman gafara abin da ya wanda ba daidai ba wani akhi kuma gafarta ma dan uwana ci go me yi me yi me dan wasa yi na neman masa gafara shi ce wanda Allah gafarta masa mun ga abin da ya yi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai. da haka ya kamata ya nemi gafar Allah zama dan wani laifin me yi eh ya kasa hana su la ilaha illallah ba ta buga kasa hana su ga Allah ya faɗa wani kada kala lahu harunu min qablu ya qaumi inna ma futuntum bi kashi ya hana su bai hana su ba ya hana su Allah ya bada shaida ya hana su to laifin me yi babu ko to da me ne wasu gafara a same zuwa gobe ku gano mana me yasa ce Allah ya gafarta mashi shi mun san dalili to me yasa kuma ce shi dan uwansa Allah ya gafarta mashi kuma me laifin dan uwan zaman shi cikin su ana shirka Allah ya faɗi ya hana man ra'a minkum munkaran fali bi bayde fa illam yastati fa bi lisani ya canza ya hana kwarai kuma da yace masa a cikin a cikin taha me yasa baka biyo ni ba sai ga masa uzuri ina gudun jama'a ta dare in kuma ya tafi shi a shugaba za a dare ka ji uzurin rashin tafiya ta in ya tafi abin da zai faru ya fi wanda ya faru ko kuma zai zama kwace-kwace wanda ya faru daga ka dai ku gano mana wani aka yi ka kuma gafarta ma dan uwa na laifin mai dan uwan yayi eh eh ba ce yace ya Allah ka gafarta mani kala rabbi ya ce Allah ka gafarta mani wali akhi ka kuma gafarta wa dan uwana ce shi annabi Musa mun ji laifin da ya yayi ya saya nemi gafara mm. ya ɗauki mataki ya ɗauki doka ga hannu kafin ya yi bincike mm. da aka ya cancanta nemi gafara Allah gashi ya nemi gafara Allah to cewa da wali akhi kuma ya Allah ka gafarta ma dan uwana shine muka ce laifin mai dan uwan ya yi. da shi ya nema masa gafara tuna shi mun ga abin da yi. da haka in ya ce rabbi firli ya Allah gafarta mani mun san dalili to dan uwansa kuma ya ce wali akhi kuma gafarta ma dan uwana shi laifin mai ya yi. rinja shi aka yi rinja laifi ce sai kokarin su kashe shi laifin shi ne da sun kokarin su kashe shi laifin shi ne ha na'am eh mm mm Hassan istighfari ba sai an yi zunubi ba ba sai an yi zunubi ake isi fari ba na farko kenan na biyu za ka yi wannan ba ka san kayi ba baka ma san kayi ba daga shi istighfari ba sai an yi laifi ake yin shi ba sannan na uku istighfari yana haifar da kankan da kai da rashin ji da kai ai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba dan kuna zunubi ba kuna neman gafara da sai Allah ya tafiyar da ku ya zo da wasu masu zunubi suna neman gafara da in mutum ya wayi gari bai zunubi kullum sai da'a kullum sai aikin na gari to wata rana sai dinga ji da kai zai dinga gwada ma Allah shi ya isa to da haka istighfari ba lalle sai an yi zunubi ba ba lalle sai an yi laifi ba na farko kenan dan cikin yin sa akwai kankan da kai akwai nuna bauta ga Allah ke sa an bawa yi zunubi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa yi zunubi ya ce rabbi inni aznabtu Zamban, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant in bawa yi zunubi ya ce ya Allah na yi zunubi ka gafarta mani domin ba mai gafarta zunubi sai kai sai Allah ce mala'iku bawa na yi zunubi ya san ba mai gafarta zunubi sai ni ko shaida na gafarta mashi daga ba lallai su kai zunubi ba daga dan uwa ce mana ga annabi an dawo yakin tabuka Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansar wal ladina taba'uhu annabi laifin me yayi sannan so nawa annabi ke istighfari a majalisi daya ana kirga ma annabi istighfari so 70 ba lallai sai yanzu zunubi ba ke istighfari na kada ka ce mani to shi dan uwa annabi Musa me yayi da shi annabi Musa kuma neman sa gafara ba lallai sai yin laifi ba ake neman gafara don cikin neman gafara akwai kankan da kai akwai tawali'u akwai kuma hana kai ji da kai dan duk lokacin da mutum yanzu misali baka ji sufa yana cewa ba wai su sai suna bin Allah bashi wai ke fara shi na bid'a da yake yi ya kai shi gaji da kai yana ganin wai har bashi ma yake bin Allah haka ji wani ɗan na cewa wai su ba aljanna suke ba suna bauta Allah dan aljanna bane to in dai wannan da ke ɗauke da ibada gurbatatta batatta ibada ta, ta bidi'a yayi wa Allah alfahari to ga ina wanda ke da ibada ingantatta ta sunna to shi gifari ana yin shi don manufofi daban-daban manufa ta farko a yafe maka laifinka a share shi a goge shi ya koma kamar baka yi ba manufa ta biyu bauta ga Allah manufa ta uku hana ji da kai da nuna isa da sauran manufofi daban-daban da ka ba lalle bane ka ce mani laifin mai annabi haruna ya yi da annabi musa zai ce ighfir li wani akhi ka gafarta mani ka gafarta mu dan uwana dan suke fari ibada ne ba sai an yi laifi ba wa adkhilna fi rahmatika ka kuma shigar da mu a cikin jinkanka wa anta arhamur rahimi kai ne mafi jinƙan masu jinƙai ya Allah ka shigar da mu cikin jinƙanka kai ne mafi jinƙan masu jinƙai على Allah ya saka wa malamin alkhairi ya amfani da mu da wannan lokaci a sai a wannan dan uwa yace haka makalawa mun ji cewa cire gemu baya halatta yi hukuncin jami'an tsaro da ake sanya su tsaki sanar da hukuncin mace idan gemu ya tsiro mata a fuska mace idan gemu ya tsaro mata a fuska wajibi ne ta aske shi haka malamai suka ba da fatawa laka kaga ba a maganar laifi tun har wajibi ne laka mace idan gemu ya fito mata kuma ana samu wani a kun mata kwarai ana samu jefi jefi cikin mata wadda take da wadatar gashi har a kai ga gashi ya fito mata ga haɓa to wannan wajibi ne ta aske shi za ka ga babu maganar laifi ita a gare ta amma jami'an tsaro uzuri ne lalura ce musulmi ba zai bar aikin tsaro ba dan akwai aska gemu a cikin shi saboda illar za ta faru ga musulmi idan ba su cikin aikin tsaro sai dai kawai shawarar da nake ba jami'an tsaro su nemi gwamnati ta ba su dama barin gemun tun da muna ganin akwai wasu bangarora na jami'an tsaro da ake bari suna barin gemun kuma barin gemun bai hana su wani kuzari bai hana masu aikinsu to wayanda kuma ba a bari su nema watakila in Allah ya yarda musamman yanzu ana siyasa kwarai su yi rubutu su nema Allah sa a dace wanda shi yana kara malam tauhidi a ko uba da ya ba dan shi zakka tare da sharadin cewa babu sura shi cikin zakar kuma cin shi ko shan shi a ciki sannan ba kuɗin makarantar shi a ciki haka zalika kuma na yana ya ba iyayen shi zakka kasancewar dama ba shi yake ciyar da su ba ɗa bai ba uwaye zakka wajibi ne ɗa ya wadatar da uwaye har su zama wasu da bukatuwa ga zakka amma mahaifa suna iya ba ɗa zakka sai dai da sharɗi ba da nufin ɗauke nauyin shi da yake kansu ba kwarai lalle malamai sun ce alfurur ana ba su zakka amma usulu ba ba su zakka wato uwaye ɗa ba zai ba su zakka ba amma su uwaye suna iya su ɗansu zakka na wajibi ce ko yaushe saboda cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗaya ku shiga masallaci kada ya zauna sai yi nafila raka'a biyu magana ingantatta wannan umarni ne na wajabci sannan wannan sallah sallah ce mai sababi bata shiga cikin hanin da annabi ya yi ba na cewa ba a sallah bayan sallar la'asar sai rana ta faɗi ita wannan dalilin yin ta ya faru shi ne shiga masallaci da aka magana ingantatta cikin manganun malamai ta yatul masjidi duk kowane lokaci ana yin ta ko da lokacin hani lokacin bayan sallah asuba ne mutum ya shiga masallaci kafin rana ta fito bayan sallah la'asar ne duk zai yi domin sallah ce mai wani dalili a keɓance bata shiga cikin hana yin nafila bayan wa'annan lokuta biyu da muka faɗa ba Masha Allah barakallahu kuma an tsara wannan tambaya za mu dakata a wannan tafsirar Qur'ani mai girma ne da kan zo muku daga masallacin Juma'a na Sahaba da ke shirin samun rungu sauti jihar Zamfara sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu dora inda muka kwana amma kafin nan a madadin babban imani wannan masallaci a Sheikh Said Ali Mufaru Guso da ke jagorantar wannan tafsiri da magabakin sa Malam Bashir Muhammad Ali Mufaru da ke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah